gaskiya ladabi da biyayya hankali kyakkyawar nagarta na gan su tattare da ki wanda ban ga kamar su dangane da wasu al'umman ba ya Allah ubangiji ya kare ki yau kin ƙara shekara ɗaya a cikin rayuwarki ina miki fatan alkhairi da zagayowar ranar haihuwarki jaruma na fisar abdullahi assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkamu da warhaka kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar kanu daga nan gidan tv namuna na amd tv hausa a daidai lokacin da jarumi alino ke wannan bayanin ga jaruma nafisar abdullahi can kuma sai maga ɗayan bangaren jaruma maryam bu ta ɗora hoton jarumi alinu sa'annan kuma bada umarni a masana'antar kanu da bayani kamar haka thank you for showing me the right path to live a simple life and always find what is important to me you have inspired me to go places that i never thought i will ever reach Now I believe with hard work and dedication, everything is possible. Thank you for your mentorship. Thank you for taking care of me as your own daddy. Ubangiji Allah ya lura da iyalanka gaba ɗaya yadda kake lura da mu. Jarumi ubangida Ubangidana. Jaruma Maryam Bu ta ɗora wannan hoton a shafin nata na Instagram da kuma wannan bayanin a shafin nata na Instagram. A daidai lokacin da al'umma da kuma jaruma masana'antar Kano ke ta wallafa hoton jaruma Fisa Abdullahi a su na Instagram da kuma ta ta murna zagayowar ranar haihuwarta a yau kenan ta cika shekara jaruma Nafisar Abdullahi. Muna miki murna da zagayowar ranar haihuwarki. sa'annan kuma wani al'amari na faruwa a shafin na instagram da lokacin da jarumai dama suke ta mata fatan alkhairi sa'annan kuma idan ba manta ba irin wani abu masu sabon al'amari bane a shafukan sada zumunta na jaruman domin ko za ka kowane suna yin fatan alkhairi ga dan uwan shi haka zalika kuma musamman 'yan matan jaruman kaniwood din nan sun kasance suka dora hoton shugabannin masana'antar kan da kuma masu bada umarni da kuma masu daukar nauyin shirye-shiryen fina-finai da yi musu fatan alkai da kuma wannan godiyarsu a kan ɗaga su da aka da suka yi zuwa ci gaba a rayuwarsu irin wannan abin yakan faru musamman a shafukan sada zumunta na manyan jarumai irin su jaruma nafisa abdullahi da kuma maryam da kuma jarumi allu da sauran jarumai na masana'antar kaniwood kuma kai tsaye a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar kaniwood domin kasancewa da shirin a ko da yaushe ku danna subscribe kana kuma kula da ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shirye mun gode AMD TV Hausa ta kuci.